Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mota VOA a kan mita ɗari da da biyu biyar a zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. Sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da wannan lokaci a wannan hantsi na talata sha biyu ga watan nuwamban shekara ta dubu biyu da goma sha tara murtala faruk sanyin ne tare da muhammad hafiz baballe muka sake dawowa a wannan hantsin Bayan an sha labaran duniya za mu kawo muku wani sashi na zaman tattaunawa da masu ruwa da tsaki a kan kalubalen tsaro da muryar Amurka ta shirya a Abuja. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana aiki tukuru wurin samar da ruwan sha mai tsafta a jihohin kasar. Bayan haka kuma Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Za kuma mu kawo muku sharhin jaridu daga jamhuriyar Nijar sai kuma sakonnin da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya tukunna. Jama'a salamu alaikum barkanku da hantsi. Wani bangare na jihohin Amurka da dama suna fuskantar matsanancin sanyi da ya zo a tsakiyar kaka da ake ji kamar ana tsakiyar hunturu. Ana kyauta da san za a fuskanci yanayin sanyi na tarihi a mu a cikin ƙauyuka da birane daga tsaunukan Rocky Mountains a faɗin filaye masu tudu da kwari da ke gabar gabashin Amurka. a garin chicago an samu zubar dusar kankara sentimita 15 a jiya litinin da yamma da ya janyo soke kusan tashin jirage 900 a filin jirgin sama na kasa da kasa na ohare santsin hanyoyin tashi da saukar ya janyo jiragen kamfanin american airlines suka kasa tashi an yi hasashen za a samu zubar dusar kankara a jihohin indiana michigan da kuma vermont tare da kuma wasu sauran jihohi da ake tsammanin dusar kankara za ta sauka yanzu haka ana ta samun ra'ayoyi mabambanta a jamhuriyar kamaru bayan da shugaba paul biya ya ce za a yi zaben kananan hukumomi da na 'yan majalisu a watan fabrairu watanni goma sha takwas kafin lokacin da aka tsara yayin da 'yan adawa ke jayayyar cewa babu tsaro a wurare da dama da zai sa a kasa gudanar da zaben gwamnati da ya ta ce tuni sojoji suka maido da zaman lafiya a mafi yawan yankunan da ake rikicin. shugaba biya ya saka ranar tara ga watan fabrairun 2020 a matsayin ranar zaben kananan hukumomi da na 'yan majalisu yar majalisar dattawa emilia inkezu ta jam'iyyar 'yan adawa ta social democratic party a front ta ce dama sun yi tsammanin matakin na shugaba biya bayan da gwamnati ta gudanar da taron sulhu na ƙasa a watan da ya gabata don tattauna rikicin yankin masu magana da turancin ingilishi da suke arewa maso yamma da kuma kudu maso yamma wanda kungiyoyin 'yan bindiga suke yaƙi don su balle daga ɓangaren kamarun masu magana da harshen faransanci masu rinjaye labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc kasar turkiya ta mayar da wasu 'yan kasashen amurka da denmark gida waɗanda suka yi yaƙi a ƙarƙashin ƙungiyar is a wani ɓangare na shirin don mayar da masu ikirarin jihadi 'yan ƙasashen waje da aka kama a turkiya mai magana da yawun ma'aikatar cikin gidan turkiya ismaila katakli bai bayyana mayakan guda biyu da aka mayar jiya lahadi a jiya litinin ba amma ya ce za su mayar da wasu 'yan ƙasar jamus a nan gaba Ismail ya kara da cewa kasarsa za ta mayar da wasu 'yan kasar Jamus tara, 'yan kasar Faransa sha ɗaya da kuma wasu 'yan kasar Ireland biyu. Wannan mataki yana zuwa ne makonni kaɗan bayan da ministan cikin gida ya ce Turkiya ba wai otal ɗin mayakan ƙungiyar IS ba ce. Kasar Turkiya ta ciciki kasashen yamma da ƙin karɓar 'yan ƙasarsu wanda suka shiga ƙungiyar IS da suka yi yaƙi don kafa daular su a ɓangarorin Iraki da Siriya. hukumomin ankara ba su fayyace waɗanne ƙasashe mayakan za a mayar da su ba kafafen yaɗa labaran turkiya sun rawaito cewa a maida wani ɗan ƙasar amurka ƙasar girka kuma hukumomin girka ɗin sun ƙi karɓarsa a wani mataki na ba sabon ba ƙasar gambia da ke yammacin afirka jiya litinin ta shigar da ƙara kan ƙasar myanmar tana zarginta da aikata kisan ƙare dangi akan musulmi 'yan ƙabilar rohingya wanda ya tilasta wa dubban ɗaruruwa tserewa daga ƙasarsu da take nahiyar asiya ƙasar gambia da ta samu cikakken goyon bayan ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic ta shigar da ƙara a kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa icj da take ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya wadda take sauraron takaddama tsakanin ƙasashe gambia da ƙungiyar ƙasashen musulmin suna da ƙwarin gwiwa kan wannan ƙara. don su samu hukunci daga kotun hukunta manyan laifuka ta ICJ wadda ita ce kotu mafi girma ta kasashen duniya cewa Myanmar ta aikata laifin kisan kare dangi akan 'yan kabilar Rohingya a cewa Paul rechler lauyan da ke zaune a Washington DC wanda yake jagorantar tawagar lauyoyin Gambia sai dai wannan hukunci zai iya ɗaukan shekaru kafin a yanke shi. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a farkon shirin gidan rediyon murya Amurka ya shirya tare da gudanar da wani zaman tattaunawa da masu ruwa da tsaki domin gano hanyoyin magance kalubalen tsaro a Najeriya. taron tattaunawar wanda aka gudanar a abuja ya yi duba ne akan matsalolin tsaro da ake fuskanta a kasar kama daga kai hare-hare da satar jama'a domin karbar kuɗin fansa da dai sauransu ga kaɗan daga cikin yadda ta wakana a taron idan matsaloli sun faru wani suka shafi wani fatikila mutum kamata a yi a sanar da shi ba sai an haɗa shi a wani gu a nuna cewa ga raunin abun ba to a takaice dai abin da yake akwai alhamdulillahi yau allah ya ba mu wata dama wacce yake za mu kafa harsashin gyaran najeriya ta fannin tsaro da tattalin arziki da zamantakewa abin da ke so in jawo hankalin hukuma a yanzu shine koma wani irin tsari na mulki muke bi mu dawo da kyakkyawan ayyuka na masu unguwanni duk ƙasan nan ba inda ba mai unguwa ko a wani bangare na najeriya gabas da yamma da kudu da arewa in ma akwai a sama da ƙasa duk akwai idan aka dawo da tsari irin na masu unguwanni wanda duk mai unguwa ya san adadin gidajen da suke unguwarsa ya san masu gidan duk lokacin da aka haihuwa ya sani duk lokacin da aka mutu ya sani duk bakon zai shigo ya sani duk sanda zai tafi ko ya tafi ya sani saboda kan aka zo da wannan tsari a wannan lokaci na muhammadu buhari wanda ya ce gyara ya fara da kansa na gida suka ce ya kare a kansa to shi ya hango tsallake da in ka kula da nerori daloli sa kula da kansu kamar ina ingila ake cewa if you take care of the pennies the shillings will take care of themselves ka kula da talakawa in masu unguwanni aka tsara musu za su yi ake unguwanci a buɗe musu ofisoshi ingantattu a ba su ma'aikata ƙwararru da za su riƙe kwamfutoci kamar guda biyu zuwa uku su rika documentin din duk abin da ke shiga da fita da abin da ke kawa da komowa a haɗa su da jami'an tsaro kamar 'yan sanda wannan ku sani a da akalla guda biyu a kullun da na safe da na rana zuwa dare da duba gari masu kula da tsaftar gari cikin gida da unguwanni duk a ɗauki nauyinsu duk abin da ya faru suna da document in an haihu gashi an rubuta idan an mutu gashi an rubuta in wani abu ya faru ga abin shi an rubuta kagan aka yi wannan hatta kirga da ake da ake kira census kidaya to duk biliyoyin da ake kashewa an ɗauke wa gwamnati wannan nauyi ga kidaya an yi kowace unguwa ga adadin mutanen unguwarta magana ce ko ina a zo a yi printing out a tabbatar ga adadin yawansu a yi kwaletin a tara a tabbatar duk wani bangare ke ganin ba haka bane izo ya bincika da kansa sannan a biya su albashin da yake akalla bai gaza da ciyaman na local government ba duk wani nauyi na sannan larura wanda ba zai ce ya dogara sai an sayar da gida a baje la'ada ba wani yanzu duk wani lungun ma ba zai shi ba saboda ba masu kuɗin sai barayi su kuma sun gwammace wani guri na su ɓuya ba a cikin jama'a ba saboda haka muke ganin aka yi wannan matakin farko kenan sannan kamar inda nake daɗa nanatawa aka samu munan tarihi a cikin harkar jami'an tsaro aka fara samun canji yanzu to a yi masa ƙaigaran bawon na gaba ɗaya duk a zazzage kowa da kowa a tabbatar irin bargurbin da aka tsarma da a cikinsu and fishing nasu out a sanya za a yi da su kuma a ci gaba da tunanin irin mutanen kirki da ɗauka a tsarma da na da a samu kyakkyawan training da kyakkyawan tarbiyya. To Allah ya kyauta. Ministan albarkatun ruwa na Najeriya Suleiman Adamu ya ce gwamnatin tarayya tana aiki tukuru domin samar da ruwan sha mai tsafta a jihohin kasar. ministan ya bayyana matakan da gwamnatin ke ɗauka ne a cikin wata hira da ya da abokin aikinmu baba yakubu makere yayin da yake halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york da ke nan amurka ga da hirar tasu mun fito da wasu abubuwa da kamar wannan tsaya ko wani tsari da muka fito da shi a shekara ta 2016 wato p-wash p-wash nan muna so mu inganta mu taimaka musu jihohin wajen inganta ruwan sha a karkara saboda haka muka ce to ga tsari mun zo da shi in gwamnatin tarayya misali za mu ce za mu maka abin nan rijiyar bulsatse guda hamsin to amma kai ma sai ka yadda za ka yi hamsin so muna wannan tsari ne don mu ƙara sa su su zama su ɗauki abin da muhimmanci bayan wannan daga shekara biyu da suka wuce wato a tsarin kasafin kudi biyu da suka wuce mun fito da sabon layi na taimakawa jihohi akan harkar ruwan sha na birane saboda haka duk shekara mun yi kudurin za mu sa kamar biliyan uku duk jihar da take da babban uh, ta yi tsarin ba da ruwan sha a manyan garuruwa misali a kaduna to gwamnatin tarayya za ta iya ba ta tallafi na kamar kashi talatin cikin ɗari na abin da za ta kashe idan misali za su kashe miliyan ɗari uku ne akan harkar ruwa in sun cike wasu ka'idoji da gwamnatin tarayya ta gamsu da su to za mu iya cewa ok gwamnatin tarayya za ta ba ku gudunmawa miliyan ɗari a ciki to da ƙarshe batun akwai wani bincike ko kuma abubuwa da suka taso a um, sansanoni 'yan gudun hijira da ke cikin gida a najeriya an samu matsalar rashin ruwa da kuma rashin tsafta ba sani ba ko wannan labari ya kai gare ku ya kuma ya kai gare ku wani irin matakan kuke dauka to ai mu tun mun san da wannan kuma tun tun shekara ta 2016 kasafin kudin 2016 muna da tsari duk shekara muna zuwa sansanin inda wannan gudun hijira suke wato idps muna da tsari na musamman nasu da ake musu wuraren ruwan sha da kuma ah, abinda wajen tsafta kamar banɗakuna da sauransu muna da wannan tsari a bara dai kafin na san cewa har zuwa bara mun yi wajen abubuwa eh, wato eh, eh, wajen abin rijiyoyin ba da ruwan sha fiye da saba'in da wani abu a wannan abin a cikin najeriya gaba daya kuma duk shekara muna sa wannan program din kuma bana ma Allah yadda zamu duk shekara tun daga idan kun yi kuna bibiya ku ga yadda aikin ke tafiya bayan kun riga kun yi aiki ai ba aikin mu bane eh, abinda alaga ta mala da namu mu yi abinda muke yanzu mun yi muna kiran su wa'anda abin su za su ci gajiyar shi mu shirya musu dan kwamiti yadda za su kula da shi gwamnati tana abuja ina gwamnatin tarayya za ta tafi kuma kauyuka ita ce za ta je tana duba famfo tana gyaran shi ai ba zai yi ba amma kullum muna nuna masu amfani da ruwan nan ce to mun to mun turo dan kwangila ya muku aiki dan kwangila nan tafiya zai gwamnatin tarayya wanda ma ya sa hannu a takardar dan kwangila ya zo ba kusan shi ba bai ma taba zuwa inda kuke ba minista ne a rubuce a takarda na san garuruwan da za a gari kaza kaza kaza kuma ba wai kawai mu muke zama mu zaɓa ba muna aiki da jihohin ne mu ce su ba mu ƙauyuka ko camp sansanin da ya fi bukata su suke ba mu sunayen sai mu je mu musu aikin in mun yi kuma sai mu ba wannan kwamiti din mu ce to gashi nan ku za ku kula da kayan ku da sauransu Ministan albarkatun ruwan Najeriya Suleiman Adamu kenan a zantawarsa da Baba Yakubu Makeri. To za mu kawo muku shirin a dawo lafiya amma kamin nan bar mu shakata da wannan waƙar. To Dalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya na ci gaba da tattaunawa da mai duka Umar Alhaji Yawale, shugaban hukumar fafutukar rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar Nijar. A makon da ya gabata Alhaji Yawale ya bayyana mana takaicinsa akan yadda masu amfani da ababen hawa ba su mutunta dokokin hanya har ma sukan yi kalamai marasa daɗi ga mahukunta a duk lokacin da suka yi yunkurin aiwatar da dokokin ƙasar musamman ma na jan kunni ga waɗanda suka take dokokin. Mai duka Yawale ya kai inda yake cewa hatsarin ababen hawa na hallaka rayuka fiye da ayyukan boko haram a jamhuriyar nijar wakilin musulmin muni barma ya masa tambaya ta gaba kamar haka ɗazu kana kwatanta cewar akwai ƙa'idodi waɗanda ya kamata ko kuma hukunci da ya kamata a yi can baya an saba ɗaukar mataki akan dukkan uh, kamfanin da aka lura cewa motocinsa na yawan kashe mutane uh, akan hanya me ne dalilin da sa a yanzu aka fasa ɗaukar irin wannan mataki mu abinda da ana ma'amari ina jirgin da mu ja hankalin al'umma mu ja hankalin gwamnati bisa ga abubuwan da mun gani wanda bai kamata ba na gyara bin doka da darajar ta da aiki da ita akwai 'yan sa ido waɗanda su ministan ministan sufuri suna dokoki ne su ce ga kamata su waye kama su yi aiki su sa ido gare ta wanda aka ce malai garden lasasar ce suna police da gendarmerie da an ka ba amana na bisa hanya jami'an tsaro su an ka ba amana suna gadin wannan dokar su gani ana aiki da ita ko ba aiki da ita bayan su da aka ga wannan abu ya akwai sakaci gare shi ita minista sufuri sai ta kawo wani kwamiti wanda ya kamata da ita da ma'aikatanta da ma'aikatan minista din da gendarmerie da polisai lokaci-lokaci suna zuwa bisa hanya su yi tsaye suna tsar motoci can da kuma doka ta ba su irin wannan yanzu an kabar wannan abu ba musamman yasa su yan kamfanin na sun ka kuka sun ga kamar arabun tamus kuma nana amma da da da ake wannan abu wallahi ba mu gani hatsarin motoci a munaribi kuma sai an ka doka an ka sa an ka hana duk wata mota dan dai abu shi ƙara ragiya duk wata mota sufuri wadda ta ka al'umma an hana ta ta yi gudu bayan sha biyu na dare dokoki ne wanda an kasa saboda an gan mai yawan hatsarin da ake wanda ke kashe mutane cikin dare ake aikinsu za a ga mutum ya zo ya samu matsala da mota ta cikin kwana ba zo ya shaida ba wani ya zo da gudu shiga iskin mota cikin kwana shiga ta za kuma in ka gani da dare babu haske babu wuta eh, eh, babu haske babu wuta akan hanya kuma akwai eh, gani yana rigiya shi yasa an ka hana su tak in sha biyu ta yi da minti goma ko da minti biyar ka zo ga jami'an tsaro sun gani ya kamata su tsira ka kamata ka wuce mm. ya ya kamata fasinjoji su yi a duk lokacin da suka lura cewar direban da ke dauke da su yana ganganci to su eh, yauni yana suna fuskan saboda su da kanka su wanda a cikin motoci suna nasu tasu gudunmuwa da ya kamata su kawo idan sun ga direba yana ganganci ya kamata su sha hankali ne ko su yi waya na saboda yanzu an kawa wani kamfani da aka ce ma a Nijar Agence Nigerian Lasa Gita Routière wanda an kasa duk ƙarshen Afirka su kawata saboda nan wannan kamfani da an kawa shi zai kula da waye al'umma kai da cikin ƙasa da hukunta direbobi lala da kamfanoni wanda ba su ba su bin doka wannan kamfani da an kawa a Nijar yana nan ya fara aiki a ansa direktar din shi ya kusan 'yan watanni kaɗan da sun ka sa su hari insha Allah in suka fara aiki za ga canji mai yawa kana nufin kamar fasinjoji suna da damar su kai korafi ko su kai koke gaban ita wannan hukuma ta ita wannan hukuma ma tana da tana da tana da cikin program ɗinta akwai abu irin wagar linyiverta da an kai wani wani ta lamba waya da an kawo lokacin linyiverta na minista shari'a ita ma za ta kafa irin wannan irin wannan layi wanda idan mutum ya ga wani ganganci da ake yi ya ɗauki lambar mota ya aika musu su kuma su ɗauki mata su ɗauki su ɗauki su ɗauki kai bisa kamfani ko kuma bisa ga direbobi kuma za su shiga zuwa gaba za su shaida musu za su biya kuɗi kamar kowa su shiga mota sufuri su zamana su yi kallon direbobi irin aikin da suke an ba su wannan dama su shiga su dukan kansu tunda an kace mutane su wadi wani ba su wadi su ma zuwa gaba za su shiga kan kansu su biya kuɗi su shiga mota su zauna su don su yi control din direbobi kaga in an ka fara irin wannan abu za ka canji ya kake ganin shin hanyoyin zirga-zirga a nan nijar waɗanda ake da su tsakanin biranen ƙasar nan sun dace da tsarin eh, jigila ko kuma tsarin sufuri na yau To daga wannan tambaya ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu sai a kasance da mu a madadin bakon namu mai duka umaru alhaji yawale shugaban hukumar fafutukar rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar nijar da wakilinmu a yamai sulaiman muni barma da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman solomon abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya kuma kirin ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya yanzu kuma ga sharhin jaridu daga kasar jamhuriyar Nijar. Zan fara a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Levanaman wacce ta ruwaito cewa 'yan bindiga sun fara kai farmaki wa kamfanonin kafa injinan samar da wutar lantarki da na gyaran na'urorin wayar sadarwa a yankin Tilaberi. kamar yadda a shekaran jiya lahadi wasu 'yan takife suka arce da motar kamfanin bakorex da ke gudanar da irin waɗannan ayyuka a ƙauyen daikuku da ke gundumar bani bangu jaridar ta ce wannan na faruwa ne kwanaki kaɗan bayan da wasu 'yan bindiga suka kai wani farmakin da ya yi sanadiyar mutuwar kwarar hula guda a ayyaru jaridar niya 4 na cewa shugaban rikon kwaryar jam'iyyar model lumana noma umaru ya aike wa kusoshin kawancen frddr na 'yan adawa wata wasiƙa wacce a cikinta ya nuna rashin yarda da yadda amadu jibo max ke kiran kansa muƙaddashin jagoran 'yan adawa jariyar ta ce wannan mataki na iya katsewa 'yan hamayya hamzali a yunkurin da suka sa gaba a bisa la'akari da takardar korafe-korafen da FRDDR ta aikewa Prime Minister Birjira Fini a kan bukatar ganin hannuwan shugaba Isuhu Muhammadu a ayyukan kwamitin da aka ɗora wa alhakin nemo mafita a ƙiƙakar siyasar da ake fuskanta. Jaridar Niger Times ta roto cewa 'yan Nijar sun fara nuna damuwa a dangane da halin kila wakalar da ake ciki game da ayyukan ginin tashar jirgin ruwan doso wato forsec din nan da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi ikirarin samarwa a shekarun baya lokaci guda da ayyukan shimfiɗa layin dogo daga kwatano zuwa doso da yamai da nufin bunƙasa harkokin kasuwanci jaridar ta ce dukkan wani yunkurin sarakunan gargajiya da na al'ummar doso don ganar da hukumomi mahimmancin wannan tasha ya ci tura da yake wasu na cewa wannan tseko na da nasaba da rikicin da ke tattare da kwangilar nan ta shimfiɗa hanyar jirgin ƙasa mu rufe da jaridar l'actualité wacce ta bayyana cewa farashin ababen masarufi ya yi tashin goron zabo a daukacin kasuwannin niger sakamakon gardamar da damanar bana ta zo da ita yayin da wasu 'yan kasuwa ke fakewa da matakin rufe iyakokin najeriya don tsawwala farashi jaridar ta ce a yau bahun shinkafa da na hatsi da na alkama da bahun albasa da doya da man girki da madara ba sa tabuwa a wajen masu karamin karfi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To gaida Sule mummuni Barma yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana. Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gasuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na Najeriya ana ce al'ummar musulmi murnar bukukuwan maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallam ta fatan Allah ya bamu albarkacin sa Allah ta annabi rahama ya karɓe mu ta fatan za a ta maulidi a ko ina lafiya a gama lafiya kuma da fatan shugabannin mu malamai za su ci gaba da yi mana addu'o'i Allah bai wa garin mu lafiya Allah bai wa jihar mu lafiya lafiya Allah ya bai wa kasar mu lafiya Allah ya bai wa duniyar musulmi duka lafiya na gode sakin hausa na murya amurka assalamu alaikum gidan rediyon muryar amurka suna na gamba barau fatasku daga tsohuwar kasuwa garin fatasku a yau fara da godiya da yabo da jinjina a gwamnatin mu ta jihar yobe a bisa shugabancin alhaji mai na buni da mataimakin sa alhaji idi babbar gubana a bisa aiko saikula kowane lokal gwamnan da aka yi na sa fara biyan sabon karbashi mafi karanci na dubu talatin a wannan wata na nobamba al'ummar jihar yobe ma'aikata za su fara kwasar roman wannan mulki na karin albashi da aka musu da fatan allah sa albarka a ciki don haka nake kira da kuma jagon kalin yan uwana addu'a ce kawai tsakaninmu da wayannan shugabanni namu. Assalamu alaikum. Muryar Amurka wa magana ce tana mai hula. Iran da mai martaba sarkin Kano ya yi game da iyaye ne da sakaci game da kula da yara gaskiya ne iyaye ne masu kula. Amma gaskiya laifin wanda suke ɗaukar yaran ma suna da babban laifi. fatan dai za a gyara halayen rigar su tuna mai hulaka ma kuma baliga ta yawa. assalamu alaikum sashin hausa na muryar amurka mai magana alhaji audu mai gora kampala malamadorin jihar jigawa najeriya ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na yi kira ga shugaban ƙasa janar ma muhammadu buhari irin matakin da ake bi wajen gudanar da mulkin najeriya to mu 'yan najeriya mun gamsu da shi domin janar muhammadu buhari bai zo najeriya a matsayin shugaban kasa don ya saci dukiyar al'ummar kasa ba. Janar Muhammadu Buhari gyara izo iyi kan irin ɓarnar da shugabannin baya suka yi. To lokaci ya yi kuma da baballe zai dawo amma da labarai a takaice. wani bangare na jihohin amurka da dama suna fuskantar matsanancin sanyi da ya zuwa tsakiyar kaka da ake ji kamar ana tsakiyar hunturu ana kyautata zaton za a fuskanci yanayin sanyi na tarihi mu a cikin ƙauyuka da birane daga tsaunukan rocky mountains a faɗin filaye masu tudu da kwari da ke gabar gabashin amurka yanzu haka ana ta samun ra'ayoyi mabambanta a jamhuriyar kamaru bayan da shugaba paul biya ya ce za a yi zaben kananan hukumomi da na 'yan majalisu a watan fabrairu watanni goma sha takwas kafin lokacin da aka tsara yayin da 'yan adawa ke jayayyar cewa babu tsaro a wurare da dama da zai sa a kasa gudanar da zaben gwamnati dai ta ce tuni sojoji suka maido da zaman lafiya a mafi yawan yankunan da ake rikici. Kasar Turkiya ta mayar da wasu 'yan kasashen Amurka da Denmark gida waɗanda suka yi yaƙi a ƙarƙashin ƙungiyar IS a wani ɓangare na shiri don mayar da masu ikirarin jihadi 'yan kasashen waje da aka kama a Turkiya gida. mai magana da yawun ma'aikatar cikin gidan turkiya ismail katakli bai bayyana mayakan guda biyu da aka mayar jiya litinin ba amma ya ce za su mayar da wasu 'yan kasar jamus a nan gaba To da wannan muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da kuma sauran shirye-shirye. Yanzu ka madadin kowa da kowa sashi Hausa na muryar Amurka musamman Muhammad Hafiz Baballe da wanda ya shirya kuma ba da umarni Solomon Abo sai kuma injiniyan mu na wannan safiyar John Ellison Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC ke sallama ma'asalam.